radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم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 sai mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai ku gyara zama domin jin shirin na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 18 ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 17 ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kukun sun cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan afrilun shekara ta 1954 tsohon shugaban masar jamal abdulnasir ya yi wa muhammad najib juyin mulki kafin wannan lokacin da ya a ranar 23 ga watan yuni shekara ta 1952 janar muhammad najib ya tilasta wa sarki faruk na masar yin murabus daga kan sarautar kasar inda aka nada dan sarki faruk din ya rike sarautar a cikin shekara ta 1953 najib ya yi jun mulki inda ya shalanta kansa a matsayin shugaban kasar masar na farko amma a ranar 18 ga watan afrilun shekara ta 1954 shi ma jamal abdul nasir ya yi masa jin mulki inda ya ɗare a kan kujerar shugabancin ƙasar ta masar jamal abdul nasir ya taha gagarumar rawa wajen bijirewa tsarin mulkin mallaka na turawa da kuma shiga kafar wando ɗaya da isra'ila kamar da ya kasance a sahun gaba wajen mara baya ga gwagwarmar Falasinawa domin kwatar 'yancin kansu daga mamayar isra'ila hakanan kuma yana daga cikin waɗanda suka taha gagarumar rawa wajen kafa ƙungiyar 'yan baronmu ta duniya wadda ta kunshi kasashe kimanin 120 na duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan afrilun shekara ta 1980 kasar zimbabwe ta samu 'yancin kanta daga mamayar turan birtaniya kasar zimbabwe wadda take kudancin afirka kasa ce wadda ta baƙaƙen fata ce wadda allah albarkace ta da kasar noma turan burtaniya sun yi kane-kane a cikin harkokin kasar inda suke mulkin kasar kai tsaye wanda hakan ya sa aka samu bullar ƙungiyoyi masu neman 'yancin kai waɗanda suke ɗauke da makamai musamman ma bayan da burtaniya ta bayar da 'yancin kai ga ƙasashen da take yi wa mulkin mallaka a nahiyar afirka wanda hakan ya faru ne sanadiyar raunin da ƙasar burtaniya ta yi a yaƙin duniya na biyu a cikin shekara ta 1970 ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a ƙasar zimbabwe sun tsananta ayyukansu a kan turan burtaniya a cikin ƙasar inda robert mugabe ya kasance a sahun gaba wajen yaƙi da mulkin mallakar turan burtaniya a ƙasar ta zimbabwe da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1980 turawan ingila sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisa na farko a ƙasar zimbabwe inda jam'iyyar 'yan gwagwarmaya ta zanu pf ƙarƙashin jagorancin robert mugabe ta lashe zaben daga nan kuma aka zaɓi robert mugabe a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe baƙar fata na farko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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. to madalla yanzu sai a gaya zama domin a ji labarin duniya tare da muhammad amin ibrahim kyawa Bismillahir Rahmanir Rahim, jama saurare Assalamu alaikum, labaran duniya farko muhimman kaninsu. a yau ce ake bikin tana ranar sojoji ta ƙasa a nan ƙasar iran falasɗinawa da masu jikata bayan da sojin isra'ila suka ƙara kai hari a masallacin kudus hukumomin efcc da icpc a najeriya sun zargi buhari da yin zagon ƙasa a yaƙi da cin hanci da rashawa iran ta yi gwajin jirgin sama mara matuƙi mai suna gaza cikin nasara yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau ce ake bikin tunawa da ranar sojoji ta ƙasa a nan Iran. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi da yake bayani a wajen bikin tunawa da ranar sojoji ta ƙasa da gudana a nan birnin Tehran ya faɗi cewa jagoran juyin musulunci na Iran marigayi Imam Khomeini da Allah tabbata gare shi ya sanya rana mai kamar irin ta yau a matsayin ranar sojoji ta ƙasa ne domin na goyon bayan al'ummar ƙasar game da tsayin da sojojin ƙasar suke yi. Har ila yau ya ƙara da cewa saƙo na gwamnatin Yahudawan Sahiyuniya shine duk da kwalla hulɗa da take da wasu kashen laraba da ke yankin amma ta sani cewa duk wani motsi take yana kan idanun dakarun sojojinmu ne da jami'an tsaron mu. don haka idan ta yi wani gigi na yin kuskure kan ƙasar iran za ta fuskanci martani da ya dace daga dakarun sojojinmu don ba za su bari ta zauna lafiya ba da yake bayani game da irin jajircewa da ƙarfin da sojin ƙasa suke da shi ya nuna cewa irin gwarzantaka da suka nuna a lokacin kallafan yaƙi na shekara na tsawon shekaru takwas da aka yi ta sama da ruwa da ƙasa da ƙasar iraki yana tabbatar da haka ya ce kowane lokaci sojin suna tare da mutane a duk lokacin da wani abu ya faru ya ce lokacin ɓullar annobar corona dakarun sojin ƙasar sun nuna rawar gani wajen samar da kayayyakin aiki ga mutane domin kare kansu daga kamuwa da wannan annoba da ta zama tamkar ruwan dare gama duniya. ranar 12 ga watan afrilu ita ce ranar sojoji a nan kasar iran da ake gudanar da bukukuwa na tunawa zagayowar wannan rana a duk shekara kuma ana yin fareti tare da nuna sabbin makamai da sauran kayayyakin dabarun yaƙi na zamani da dakarun ƙasar suka samar. Falasina a dama sun jikata bayan da sojin Isra'ila suka sake kai hari a masallacin Kudus. Akalla Falasina goma sha tara ne suka jikata bayan da rikici ya sake barkewa tsakanin Falasina sojin Isra'ila bana sau kutsa kai cikin harawa masallacin kudus da ke tsohon garin birnin kudus da isra'ila ta mamaye yahudawa dama ne suka shiga cikin masallacin cikin tsauraran matakan tsaro domin gudanar da bukukuwa na hutun passover da addu'o'i na Talmudiyya. sai dai wannan bikin nasu ya ci karo da azumin watan ramadan lokacin da dubban musulmi suke cika masallacin domin gudanar da ibadoji a dare da rana hotannin bidiyo da aka yada ya nuna irin yadda matasa falastina suke aman duwatsu kan sojin isra'ila sun suna harba musu kayaki mai sa hawaye da harbin su da harsashe a masallacin mai alfarma majiyar labaran ƙungiyar agaji tare da cross ta falastin ta tabbatar da jikata falastina goma sha bakwai sakamakon harin da sojin isra'ila suka kai a masallacin kudus inda dama daga cikinsu a kwantar da su a asibiti a cikin wani bayani da kungiyar hamas ta fitar ta gargaɗi isra'ila game da cigaba da gallazawa masallata da take yi a masallacin kudus ta ce masallacin kudus jallayi ne kana ta tsora alhakin rikicin da ya sake tasowa a baya bayan nan kan sojojin isra'ila saboda barin yahuda da ta yi suka shiga harawa masallacin domin gana da ibadunsu hukumomin efcc da icpc a najeriya sun zargi buhari da yin zagon ƙasa a yaƙi da cin hanci da rashawa rahotanni sun bayyana cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta efcc da kuma icpc sun bayyana matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na yawa wasu masu laifi da ake tsare da su kan zargin halatta ɗan haram a jihohinsu ya taɓa martabar aikinsu a ranar alhamis ta gabata ce a wajen taron ministoci da ake yi a fadar shugaban ƙasa abuja shugaban najeriya madu buhari sanar da yin afuwa ga tsohon gwamnan jihar Filato joshua dare da tsohon gwamnan jihar taraba jolin yami waɗanda dukkan su ana tsare da su ne a gidan kaso bayan da aka yanke musu hukunci kan cin hanci rashawa da sace ko a ɗan gwamnati wani jami'in hukumar da ya buƙaci a sake sunansa ya faɗi cewa afuwar da shugaban ƙasar ya yi zagon ƙasa ne ga ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar yanzu sai dai su je aiki kawai don su karɓi albashi don mutane suna cewa shugaban ƙasa ya yi wa manyan ɓarayi afuwa to yanzu kuma wa za ku sake gurfanarwa a gaban kotu. To ma saurare labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Iran ta yi gwajin jirgin sama mara matuƙi mai suna Gaza cikin nasara. shi dai wannan jirgin sama mara matuki da dakarun kare juyin musulunci na iran irgc suka kera mai suna gaza yana daga cikin waɗanda aka inganta shi kuma mafi girma da aka kera a nan ƙasar iran na'urorin kayan aiki da aka yi amfani da su yana ƙara nuna irin ci gaba da ƙarfin soji da ƙasar iran ta samu jirgin mara matuki na gaza yana da ƙarfin da zai iya ɗaukar bamai masu yawa da kayan yaƙi masu nauyin kilogiram 500 kuma zai kwashe sa'o'i 35 yana shawagi a sararin samaniya da ya kai ƙololuwar nisa har kilomita 2000 kuma a lokaci guda ya da ƙarfin ikon kuma da ayyuka daban-daban wannan ke nuna irin ci gaba da ƙarfin sojin ƙasar iran a ma yankin baki ɗaya bayanai sun nuna cewa masana ƙasar iran sun yi amfani da irin ƙwarewar da suke da shi da kuma kwaikwayon fasaha da aka yi amfani da ita a jirgin sama mara matuki na kasar amurka da iran din ta kama a shekarun baya da ƙarshe ya nuna cewa jirgin mara matuki yana da faɗin fuka-fukai da ya kai mita 22 21 da tsawon mita 11 kuma yana gudun kilomita 350 a cikin sa'a ɗaya kuma zai iya ɗaukar nauyin kilogiram 3,100 wannan shine karan farko da aka yi amfani da injin turboprop mai karfi a jirgin sama mara matuki da iran din ta kera daga ƙarshe za ku cewa ana ci gaba zanga-zanga dawa da kisan bakar fata da wani ɗan sanda ya yi a amurka rahotanni sun bayyana cewa an shiga a rana ta shida ta zanga-zangar da ake gudanarwa ta wani adawa da kisan wani bakar fata mai suna patrick lawyer da 'yan sanda suka yi a garin michigan masu zanga-zanga da dama ne suka taru a kusa da rosa park bayan da aka yada faifan bidiyo yadda wani ɗan sanda farar fata ya harbe wani mutum bakar fata har lahira Lioya ɗan shekaru 26 da haihuwa yana su ne a ranar 4 ga watan Afrilu bayan da wani ɗan sanda farar fata mai suna Grand Rapid ya harbe shi a wajen fitilar da ke ba ababen hawa hannu. an fara gudanar da zanga-zangar ne tun bayan da abin ya faru bayan da aka watsa faifan bidiyon inda dubban mutane ne suka hau kan tituna suna yaya taken cewa babu adalci a wannan kasar muna buƙatar a yi adalci kan kisan da aka yi wa patrick to ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan. an gaida muhammad amin ibrahim kiwa amma bai yi nisa ba ga shi na ɗauke da shirin nan na labaran wasanni labaran wasanni matasa sauran masu shawarar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya nahiyar Turai da fatan masu sun ci tare da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu fara nahiyar Afirka kuma za ku ji cewa hukumar shirin wasanni ta najeriya lmc ta ci tarar kungiyar kwallon kafa ta kano pilas kuɗi har naira miliyan tara saboda hargitsi da magoya banta suka yi inda suka yi raga-raga da motar tawagar 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta katsina united bayan da aka hallasa kano pilas a wasan da suka buga har ila yau an rage maki uku a adadin makin da take da shi kungiyar kwallon kafa ta kano pilas ta yitar da matakin da magoya bayan ta suka dauka na farfasa motar tawagar kwallon kafa ta na katsina united har ila yau an nakatar da filin wasa na sana abacha da karbar bakuncin duk wani wasa na premier na najeriya kuma dole ta gyarawa tawagar kwallon kafa ta katsina united motar ta da aka lalata sauran hukuncin da aka yanke sun hada da daga yanzu kungiyar kwallon kafa ta kano pilas za ta rika buga wasanninta na gida ne a filin wasa na mko a biyola da ke abuja ba ta ba filin sana abacha da ke kano kasashen Morocco, Tanzania da kuma Ghana sun samu nasarar samun tabbatar da matsayinsu na samun gurbi a gasar kwallon kofin duniya ta yanka shekaru 17 da kasar India za ta dauki bakunci a shekarar da muke ciki bayan da suka yi nasara a wasannin da suka buga a ranar 16 ga watan Afrilu. Tanzania ta sha kashi a hannun Burundi da ci hudu da babu ita ko kasar niger ta sha kashi a hannun Morocco da ci goma sha daya da babu yayin da ta kuma kasar Ghana ta lasa gini da ci uku da daya. kasar Ghana za ta kara da babbar abokiyar hamayyar ta wato nigeria a gasar cin kofin 'yan kasa a gasar cin kofin kwallon kafa na 'yan kasa da shekaru 17 da kuma 20. Ga kuma yadda tsarin zai kasance. A rukunin A akwai Nijar, Cote Togo da Benin. Sai kuma rukunin B inda akwai nigeria Ghana da kuma Burkina Faso a 'yan wasa na 'yan kasa shekaru 20 kenan. a gasar 'yan kasar shekaru 17 kuwa akwai a wato a rukunin a akwai ghana nigeria sai togo a rukunin biyu kuwa akwai Cote d'Ivoire, Benin, Burkina Faso sai kuma jamhuriyar Niger. Najeriya ta sanya kafa ɗaya mataki na hudu na wasannin da ake yi na neman cancantar halartar gasar kwanan cin kofin ta mata ta cin kofin duniya na 'yan kasa shekaru 17 za a yi a ƙasar India a shekara 2022 da muke ciki bayan da tallata kula ta ƙasar Masar da ci hudu da babu a wasan da suka buga a filin wasa na Mashud Abiola da ke birnin Abuja. to suka bayyana zango a yankin asiya kuma a kasar iran inda za ku ji cewa tun bayan da aka fitar da jadawalin kasashe za su wafata da juna a gasar kwallon kafacin kofin duniya ake shari kan rukun da iran ta fada ya kunshi amurka da birtaniya to in muka karkata kuma game da batun abin da ya shafi wato gasar premier ta kasa da ake yi a nan kasar iran za ku ji cewa a gasar cin kofin zakaru na kasar iran da ake amma a ranar uku ga watan mayu mai kamawa za a kuma bakin aiki inda za a kira tsakanin shahar kudro sha da sana'at nafta abadan sai kuma misa wacan jayanta kara da fajar sifasi haka zalika nafta masjid suleiman za ta kara da tarakto a washe gari kuma sai fahan ta kara da istiklal sai habada ta kara da wato zuba a ahan sai kuma aluminium iraq ke ce rain da nasaji mazandaran fula takara da gulgahar sirjan sai kuma da ƙarshe fosfolis takara da pekan. to madalla masu ware kuma bari mu rufe shirin na nahiyar turai na ku cewa manchester united ta sanya farashin kuɗi harfa miliyan 40 kan golan ingila dean henderson mai shekara 25 wanda ke da sha'awar barin Old Trafford a bazarar bana kuma Newcastle na cin wanda ke zauracin Chelsea ta shirya kyale dan wasan gaban Belgium Romelu Lukaku ya bar kungiyar a kakar wasa ta bana inda Inter Milan da Fasan German ke zawarcin dan wasan mai shekaru 28 da haihuwa. Magoya bayan kungiyar Manchester United sun da wato karamar zanga-zanga ta lumana a wajen filin horas da 'ya'yan wasan kungiyar ranar juma'a ta gabata magoya bayan kungiyar kusan 24 ne suka taru a wajen a wajen filin domin rashin jin daɗin su da iyalan glazer wato mutanen da suka mallaki united Ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta lasa Crystal Palace da ci biyu da babu a wasan da suka buga a jiya da dare. Yanzu za a kara wasan ƙarshe ne, wato final tsakanin Chelsea da Liverpool a gasar FA Cup. wannan shine karo na uku da chelsea ta kai matakin final a gasar inda take fatan dawo da matsayinta na kafa tarihi wajen ganin ta ɗauke kofin bayan da ta kasa ɗauke shi sau biyu a baya wato lokacin ta buga tsakaninta da arsenal da kuma La lasita city idan muka leka bangaren gasar la liga za mu ga cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta halasa sevilla da ci uku da babu sai kuma granda ta halasa levante da ci hudu da ɗaya atletico madrid ta casa espanyol da ci biyu da ɗaya sai kuma atletico bilbao ta sha kashi a hannun celta vigo yau kuma barcelona ta kara da cadiz har yanzu da real madrid ita ce da maki 75 akan tebur sai kuma barcelona a matsayin ta biyu da maki 60 haka ita ma sevilla mai maki 60 sai dan bancin kwallaye tsakanin su to ma saurare ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jarin zamun shirin sai a tarbiyyar a wani sabon makon da wani jimu ɗaukan sabon shirin amma kafin nan amma adin waɗanda suka tallafa shirin kamala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. to yau baki daya filin namu na muhammad aminu ibrahim kyawun inda za ku sake jin shi dauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saki saurare da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin inda a yau mun gaito muku mawaƙin na kasar iran ne mai suna behrus ali fanahi چه حرفا میزنی شاید نمیدونی چه سرد خونه وقتی تو نمیمونی هوای خنده هات آفتابی اما هوای چشمای من بی تو بارون بدون تو دیگه چیزی نمیمونه چه کابوسی میشه رویای این خونه چه حرفا میزنی انگار نمیدونی که تنهایی چه سخته حرفش آسونه صدای زندگی چشمش روشنه وقتی که این جاییم من و تو ما شدیم این بود رویامون من و تو وقتی من باشیم تنهاییم همین امروز آینده که آینده به یه لبخند تو بنده صدا تو میشنوم از روی لبخندت صدای زندگی گاهی لبخنده بدون تو دیگه چیزی نمیمونه چه کابوسی میشه رویای این خونه چه حرفا میزنی انگار نمیدونی که تنهایی چه سخته حرفش آسونه صدای زندگی تو این خونه ماییم چراغش روشنه وقتی که اینجاییم من و تو ما شدیم این بود رویامون منو تو وقتی من باشیم تنها an gaishe ka Behrus Ali Fanahi a cikin wakar da ka gabatar mana ko kuma an ne zamu janin zamu shirin sai a wata sarwa za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng بادن شام کشیدیم ز بی خود از خیش sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mun lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Thank you.